bisa ga nazari da ake yi na rayuwar dan adam zaɓe kanta ita ba ta iya kawo canji inda don zaɓe ne kurun domin mun ga zaɓuɓɓuka da yawa da aka yi a najeriya ko kuma a ƙasar afirka gaba ɗaya tun da ƙasashen suka sami yanci daga ƙasan turawa amma kuma babu wani canjin kirki ba lallai akwai wasu zaɓuɓɓuka wanda suka kawo canji amma idan kana so ka san zaɓen da za ta kawo canji zaɓen da ba za ta kawo canji ba sai dai ka dubi tarihin ƙasan gaba ɗaya da kuma wasu abubuwa da suke gudana a cikin kasan to in ka yi haka ne za ka iya kasancewa ko wannan zaɓen za ta iya kawo canji ko ba za ta iya kawo canji ba na ɗaya akwai rashin ilmantar da mutane in ka dubi ƙasar najeriya da irin kuɗin da kasan take da shi an kasa ilmar da mutane hanyar da za ka yi cutar mutane yau ba a Najeriya ba duk ƙasa kowace ƙasa a duniya shine ka kasa ilmantar da su mutane su kasa sanin yancin su su kasa sanin ma bambancin hagu da dama a rayuwarsu akwai mutane mu kuma da yawa wanda suke fama da wannan abu ba wai kuma don su Allah bai ba su kan fahimta bane sai dai kurun da don an kasa ilmantar da su na biyu shine barin mutane cikin talauci in ka bar mutum cikin talauci wanda ya zama kullun shi maroƙi ne to ba da wani kyakkyawan magana da zai iya lokacin siyasa saboda kullum zai zo yana neman yana roƙon wani abu talauci ya masa yawa yana tunanin yadda zai rayu duk mutane da suke taruwan yadda za su rayu saboda talauci ya masa yawa sau da yawa in ka duba duk kasashen duniya da suka binciken da muka yi ya nuna cewa ba za su iya damuwa da zancen siyasa da yawa ba saboda talauci kurun suna neman abincin da za su ci na uku shine rashin riƙon amana in aka dubi tarihin najeriya akwai rashin rikon amana a addinin kirista da addinin musulunci duka rikon amana yana da muhimmanci idan an zaɓe ka shugaba to kuɗin jama'a ko kuma abin da yake na jama'a ana so ka rike shi da amana rike shi da amana ɗin shine ka yi amfani da shi ba wai kaman kayan ka bane amma kayan jama'a ne wanda za ka yi domin ka biya musu bukata domin ƙasa ta samu ci gaba kuma rayuwarsu ta samu ci gaba to amma in mutum ya zauna ya duba sosai ba ma wani damuwa da zancen riƙon amana ko da an yi zaɓe idan ba riƙon amana ba zai kawo ci gaba ba kuma ni ina tabbatarwa cewa bisa ga abin da na gani ba lallai ne cewa wai don an yi zaɓe wani wasu sun ci idan ba an kawo canji ne a cikin ƙasan sosai sosai ba zaɓen kurum ba zai kawo canji game da zancen rashin riƙon amana ba har yanzu akwai wani dalili wannan dalilin kuma shine ƙaryan addini me nake nufi da ƙaryan addini abin da nake nufi da ƙaryan addini shine in mutum ya zauna ya duba daga alif dubu ɗaya ɗari tara da sittin lokacin da Najeriya ta sami yanci daga wajen Ingila bayan mulkin mallaka. Lokacin ka zauna ka duba a Najeriya, masallatai nawa ne a arewacin Najeriya ko kuma a Najeriya gaba ɗaya. Church ko kuma majami'ar sujada na Krista nawa ne a ƙasan. Limamai nawa ne muke da su a Najeriya a lokacin. Fastoci nawa ne muke da su nawa a lokacin. littafan da muke karantawa na addini nawa ne lokacin misali kamar. littafin addini da mutane suke karantawa ko a masallaci ko a majami'ar Kirista. Duk wayannan abubuwan sun karu yanzu in ka zauna ka duba zuwa wannan lokaci da muke ciki. To amma ba tsaron Allah kasan. To shi yasa ne ce akwai ƙaryan addini inda ana addini da gaskiya duk wani wanda ya je Najeriya ko shi ba ne ba sai an gaya masa ba sai an masa wa'azi ba zai gani kurun ya san cewa akwai gaskiya a cikin ƙasar nan to amma babu